kasan shi naɗa eh, jami'in gwamnati ko matsayi na minista naɗa mutum ko tsige shi wani abu ne wanda doka ta ba shugaban ƙasa hurumi bisa shawarar firayim minista wanda ke shine shugaban gwamnati idan aka ba mutum aiki ya ida aikin da aka ba shi ana iya hidda shi a sake mai wurin aiki idan aka baka aiki ka kasa yin shi ko kuma aka samu wasu matsaloli bisa ta da ayyukan ana iya hidda ka a sake muka wurin aiki ko kuma a barka abin kallo a nan ne, eh, ba kawai wasu ɗumumuwa ba haka wanda ana iya cewa ba su da wani tushe haka a bayyane na matsaloli haka na cikin jam'iyyar su ta siyasa Abun kallo dai shine hanyar da aka bi aka tsige shi ni na bai kai na bisa haka tun daga tarihin nijar ga al'ada duk wanda aka ma tsiga irin haka wanda za a ce ko ta rana tsaka ko ta tsakiyar dare ba ta taba aihuwar ɗa mai ido ba wannan shine babban abin tambaya tun da kasancewa kusancin shi da shugaban kasar da kuma fawar da yake da cikin tahiyar ta gwamnati wannan yana ƙara nuna mu cewa shugaban ƙasa dauke yake da rigar shi da rawanin shi na shugaban kasa kuma rike yake da kasa babu wani mai tahiyan mai da kasa shi ke tahiyar da kayan shi hmm. tsakanin wannan magana ta cece kuce dangane da kalaman da shi tsohon ministan kuɗi a kan kudaden sefa da ake ganin ya kare su kuma ya kare kasar faransa a kan zargin da ake mata na hanawa kasashen da tare na samun wani ci gaba saboda dalilin na sefa da kuma rigingimin da ake jita-jitar cewa akwai su a tsakanin shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya wane ne kake ganin za a iya alakantawa da wannan mataki na shugaba Isu Muhammadu duk wani wanda za ya magana ba su wannan abu da ya faru fasara ce za yi ba ni tsammanin kamar nuna zai yi takarar shugabancin ƙasa kawai tana iya isa a tsige shi tunda da dama daga cikin mambobin gwamnatin shugabannin siyasu ne kuma 'yan takara ne na shugabancin ƙasa in lokaci ya su da kansu za su hita su janye su ta su yi amma in ya kasance suna bisa wani tsari wanda ke gashi wanda ake girmamawa uwaye da kakanni al'ada wanda take kuma aka bijire ma al'ada watakila wasu abubuwa suna iya biyo baya ya kake ganin shi wannan mataki zai iya shafar tafiyar jam'iyyar pnds tarayya ko kuma watakila ma gwamnatin kasar kanta a wannan mataki ya wuce magana jam'iyyar pnds tarayya mutumin da ya zama shugaban hwa da shugaban kasa ya zama ministan tsaro ya zama ministan cikin gida ya zama ministan kuɗi kaga irin haka an maida shi gehe kenan wannan yana nuna mu babu wani wanda ya wuce a tsige shi in yi abin da ba daidai ba